A yankin kanton ɗin Tesawa, kyauta ake ɗaukar nauyin masu ƙaramin ƙarfi a gidajen asibiti, wannan kuwa ta dalilin ƙoƙarin al'ummar yankin, in je sarkin Tesawa Mansur Kane mai gizo. Lalle azimin matsayin shekara gaba ɗaya mutane suna yawan kai da kawo wannan cikin gari suna yawo. Maiwanci dai in sun kai yawo cikin gari ba samu ba taimako suna zuwa nan wajen muhada. ko suna neman taimako game da sun kawo danginsu iyalinsu ko sun kawo kansu likita game da ko kudin magani ko kudin mai na zuwa da magam ko maraɗi ko kuma kudin sarkar jini to wannan abun yana ta kai yana kawo abun bai kage to sai Allah ya sa mun samu ga husa'a ta mu ce ma kowane magidanci ta hanya mai garin shi ko ta hanya mai ungoshi ko ta hanya haɗin shi ba da gudun tiya guda min nauyin mutane da ke buskan shi ko mutum ɗari buskan kundi guda dai tiya guda an ka tambaya ta haci to wannan abun ya ba mu iko muka samu wajen gudunmuwa magidanta dubu takwas da wani abu kuma tare da gudunmuwa da mutanen gari sun ka bada na wajen kuɗi an ka samu wajen miliyan hudu da shika ɗari biyar da saba'in to yanzu wannan kuɗi da muka tattara muhammun shi mun kiran wata station nan gaban mataimakin prefe kuma gaban shugaban likita tasa mun ba da dan malati wanda ya dauka kan shi mun ba da abin ɗaukan nauyin dan malati guda ɗari da hamsin da haka nan mun siya salka jini na manya mun siyi dubu na yara mun yi dubu kuma akwai wasu dubu hannu muna nan muna shiga wanda muka da in yan kare mu ɗauki wannan dubu mu ƙara balli kuma yanzu ana shirin shiga cikin lokacin masu cizon sabo to wannan shine tallahin da zamu yi saboda a rage ma mutane nauyin wasu abubuwa wanda suke damu su a lokacin ba su lafiya to sarki ko al'umma ta gane muhimmancin wannan fasaha eh, to lalle azumi muke tsammani da wannan fasaha za ta kawo sauki kwarai kuma za ta rage barance barance game da a taimaka mutane in Allah ya sa lambar rashin lafiya da jaraba na ubangiji ya kasu na likita tasa insha Allah